Jama'a Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa suna na Mala Abubakar shugaban cibiyar mai godiya Herbal and Holistic Medicine. So kwana biyu kun ji mu shiru 'yan uwa akan wannan shiri da muke kawo muku akan matsaloli wayar da kai akan matsaloli da kuma cututtuka na yau da kullum da suke damu al'umma. So in kun lura dukkanin shirye shiryen mu yana tafiya da weda ne canjin yanayi ma'ana canjin yanayi kenan da irin kuma cututtuka da suke samun mu a irin wannan yanayi. musamman wannan lokaci an samu canjin yanayi daga damuna daga eh, sanyi-sanyi zafi-zafi alamun na shigowar sanyi wanda jiki zai kasa tantance ɗabi'ar da ya kamata ya amfani da ita sai kaga ana samun matsalar rashin lafiya to a wannan yanayi akwai shawarwari da muke so mu ba mutane duba ga wannan yanayi na sanyi da ya tunkaro kai da kuma irin abubuwa da mutane za su dinga amfani da shi so musamman a wannan yanayi ana so mutum ya ɗan dinga amfani da shayi wani lokacin musamman idan ka tashi gari an yi gari ya yi alamun danshi ko safiya ko alamun sanyi to ana so mutum ya yi amfani da shayi ne kaɗai kawai a wannan lokacin musamman bayan ya ci abinci zai samu ko kuma kafin ya ci ya samu shayi mai ɗumi musamman kuma shayi ba wai shayi na madara ba kuma ana buƙatan shayi kamar green tea ko kuma a ce ganyen irin su ganyen tafasa ko rama sannan a sa musu kayan ƙanshi a yi shayi da su kaɗan ba tare da bata lokaci ba wannan jiki zai tantance irin wannan shayin da zaka sha zai daidaita maka musamman ga shayi na ganye na rama aka sa mai kanumfari da citta da dukkanin kayan ƙanshi da ake sawa su cinnamon da sauransu to wannan shayi yana ƙara lafiya kuma yana daidaita canjin yanayi na jikin ɗan adam za mu dakata a nan insha Allah za ku ji mu a karo na gaba